وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولا ربا تقص قوتا رمضان هجرانا لشكرة دبودة غري حدود شرندة تقص لديد شاترة قوتا ترى شكرة تدوجود بقر لا مفسر آية تدريد تمانين تقص سورة البقرة تقوم آية تدريد إن شاء الله ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Allah madaukaki ya ce kuma kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta, ku musulmai kada ku rika cin dukiyarku a tsakanin juna ta hanyar cuta wa tudulu biha ilal hukam kuma kada ku rika ba da dukiyanku ga alkalai litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi kada ku rika ba da dukiyanku ga alkalai don ku ci wani sashi na dukiyar mutane ta hanyar ah, zunubi wa antum ta'lamuna alhali kuna sane kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta kuma kada ku rika ba da dukiyanku ga alƙalai a matsayin rashawa don ku ci wani sashi na dukiyan mutane ta hanyar zunubi wa an antum lamuna alhali kuna sani Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan Allah ya masa rahama muna yawaita ba da misali da wannan malami don kuwa yana cikin malaman sunna magabata Allah ya masa rahama ya rasu a alkahira shekara 674 da suka wuce a tafsirinsa albaharul muhit juz'i na biyu shafi na hamsin ya ce ita wannan ayan da muka karanta a yanzu tana da alaƙa da ayoyin da suka gabata wannan ayar tana da dangantaka da ayoyin da muka karanta a baya wa munasabatu hadhihi al-aya lima qablaha zahiratun dangantakar ma a bayyane take وذلك أن من يعبد الله تعالى بصيام ayoyin da suka gabata sun yi magana ne akan azumi to wanda ya bauta ma Allah maɗaukaki ya yi masa azumi fahabasa nafsahu amma ta'awadahu min al-akli wa shurbi wal mubasharati bin nahar musulmi ya tsare ransa ya bar yin abin da ya saba yi ya bar cin abincin da ya saba ci da shan abin da ya saba sha ya bar jima'i da iyalinsa da rana saboda azumi don ya bauta ma Allah maɗaukaki. ثم حبس نفسه بالتقييد في مكان sannan a ƙarshen azumin ya samu damar yin al'itikaf ya keɓe kansa a wani wuri ta'abbada ta'ala sa'iman lahu mamnu'a min al-ladzati kubra bil laili ya keɓe kansa a wani waje yayi itikafi yana bautan Allah maɗaukaki ya hana ma kansa dukkan wani jin daɗi mai girma ko ƙarami ya bar cin abinci ya bar shan abin sha yana azumi kuma ga itikafi ya ƙaurace wa mata dare da yini har aka gama wannan watan azumi ɗin. Musulmin da ya samu damar yin wannan ibada, jadirun Allah ya kuna mat'amuhu wa mashrabuhu illa min alhalalin khalis. ya kamata a ce abincinsa abin shansa baki ɗaya daga halal ne tsantsa babu haram a ciki tunda har ka iya keɓe wasu kwanaki kana azumi domin Allah ka iya haramta wa kanka cin abinci da shan abin sha da jima'i da sauransu kawai domin Allah to ya kamata kuwa a ce sana'ar da kake yi ma ta halarci domin abincinka wanda kake ci allazi yunawwirul qalba ne fa wanda yake haskaka zuciyarka wa yaziduhu basira abinda kake ci shi yake kara maka basira wa yufdi bihi ilal al fil ibada abinda kake cin nan shine wanda yake ƙara maka kuzari ya sa maka ƙaimi har ka tsaya ka bauta ma Allah madaukaki abin takaici ne a ce musulmi ya iya yin azumi ya iya yin al'itikaf amma abin da yake ci kuma haram ne wannan abin takaici ne فلذلك نهى عن أكل الحرام المضي به إلى عدم قبول إبادته من صيامه واعتكافه don haka bayan an gama magana akan azumi sai Allah ya kawo ita wannan aya saboda ya tsawatar ga shi mai yin azumi ɗin ba ka samu damar yin azumi ba har ma ka yi al'itikaf to ka tabbata kuma abin da kake ci fa halal ne saboda idan kuwa ba halal kake ci ba abincin ka ya zama haramun to wannan yana iya sa Allah maɗaukaki ya ƙi karɓan ibadar da kai a cikin wata Ramadan azumin da kai ya zama na banza itikafin kama babu lada وتخلل أيضا بين آيات الصيام آية الإجابة sannan aya da muka karanta ta ƙarshe ita ce aya ta ijaba Allah maɗaukaki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ana cikin magana akan azumi sai Allah ya kawo magana akan addu'a ya ce idan bawa ya kira ni zan amsa su'alu da'i wa su'alul ibadi lillahi ta'ala ka yi azumi ka roƙi Allah duka bukatunka Allah zai amsa ma zai biya maka amma kada ka manta ka'ida da ta zo a wani hadisi wanda yake sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da goma sha biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da wani mutum ya ɗaga hannayensa yana roƙon Allah in kana mat'amuhu haraman wa malbasuhu haraman wa mashrabuhu haraman fa anna yustajabu lahu ka ɗaga hannu kana roƙon Allah amma abin da kake ci haram ne abin da kake sha haram ne sutura kama haram ce manzon Allah ya ce ta ina za a karbi addu'an wannan mutumin sun sa'ala Allah ta'ala anna yustajabu lahu ashe abinci yana da tasiri a wajen ibadar bawa idan kana ibada to ka tabbata kuma sana'arka ta halalce babu murdiya a ciki babu zalunci don haka ya ku yan uwa cin dukiyan mutane ta hanyar cuta yana da haɗari mai girma a addinin musulunci ibnu kasir a tafsirinsa na wannan aya ya kawo maganar al'imamul qurtubi Allah ya masa rahama al'imamul qurtubi ya ce a jima'a ahlus sunna Ala'annaman akala malam haraman walau ma yusaddiqu alaihi ismul mali innahu yafsuku baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta zama daidai akan cewa mutumin da ya ci dukiyar haram duk wanda ya ci dukiyar haram komai kankantanta in dai dukiya ce wannan mutumin fasiki ne don kuwa ya saba umarnin Allah Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله مدوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني يا قو مسلمي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta. Allah ya kira mu ya ce mu daina cin dukiyan juna ta hanyar cuta. Illa an ta kuna tijaratan an tarabin minkum. Allah ya ce sai faɗin ya kasance ta hanyar kasuwanci ne da yarjejeniya a tsakaninku. Wannan ya baka dukiyarsa da yarda ka karɓa to wannan halal ne. wala تقتلوا انفسكم inna allaha كان بكم rahima kuma kada ku kashe rayukanku lallai Allah ya kasance mai jin kai gare ku don haka hakkin ɗan adam yana da girma a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuncin musulmi daidai yake da darajar jininsa har in za ka iya tozarta musulmi ka ci dukiyarsa ta hanyar haram to kana iya kashe wannan mutumin kenan duk mutumin da zai ci dukiyar wani ta hanyar haram malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wannan mutumin fasiki ne to tambaya anan mun dai ji ita wannan aya Allah ya tsawatar mana yace mana wala takulu amwalakum bainakum bil batil ya ku musulmai kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta wa tudlu biha ilal hukam kada ku rika ba ma alƙalai dukiyanku litakulu fariqan min amwalin nasi bil saboda ku ci wani sashi na dukiyar mutane ta hanyar wato zalunci wa antum ta'lamuna alhali kuna sani shin yaya ake yi a ci dukiya ta hanyar haram الشيخ علي السايس littafinsa تفسير آيات الأحكام الجزء نفر شافي نتسئن يتي وأكل المال بالباطل ينتزم وجهين cin dukiya ta hanyar haram yana da tsari a fuska biyu fuska ta farko akhzuhu ala wajhi zulmi ka amshi dukiyar musulmi ta hanyar zalunci ta hanyar murdiya to wannan haram ne hanya ta biyu akhzuhu min jihati mahzurin ka amshi dukiyan ta hanyar da musulunci ya haramta kalkimar sai malamin ya ce kamar ta hanyar caca wa ajrul gina ko kuma ya zama sana'arka ita ce kiɗa ana baka kuɗi kana karba ba ma sana'arka ta zan kiɗa ana baka kuɗi kana karba ba ko da rikodin ɗin waka kake yi kana sayarwa wannan sana'ar taka haramun ce wal agnamul harami da sayar da kasussuka na wake-wake wal majallatul khali'a kana sai da jarida na batsa in ka ta zama ta hanyar haram to dukiyar da kake ci haramun ce haka kuma idan kai murdiya ka cuci musulmi ka amshi hakkinsa to wannan dukiyar da kake ci ita ma haram ce don haka fuskoki guda biyu ne musulmi yake iya cin haram ta kansu na farko ya zama dukiyar wani ne ka karba na biyu sana'ar ka ta zama asalinta haramun ce Abdulrahman. bin Nasir As-Sa'di Allah ya masa rahama ya kawo bayani mafi gamsarwa a tafsirinsa shafi na 72 yace wa yadkhulu fihi aidan akluha ala wajhil gasbi yana shiga cikin babi na haramun musulmi ya samu dukiyarsa ta hanyar fashi wa wasariƙati da sata wal khiyanati da ha'inci ha'inci shi ne cin amana an yarda da kai an baka amana sai kana sata ko da matarka ce domin hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan tirmizi yana sahihu targhib hadisi na 943 abu umama al ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi ya yaqulu fi khutubatihi a hajjatil wada' a shekarar da annabi ya yi hajin bankwana hajjin manzon Allah na ƙarshe daga kansa annabi bai sake wani aikin haji ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu umama bahiri ya ce a wannan hajjin na annabi muhammad manzon Allah ya yi huɗuba huɗubar da ake kiranta huɗubatul wada'i huɗuba ta bankwana wannan huɗuba ta ƙunshi muhimman abubuwan da ya kamata musulmi ya kiyaye. A cikin wannan hudu ba Abu Umama Talbahili ya ce, Na ji annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, La tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha. Haramun ne mace ta tabbatar da wani abu a gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba. haram ne nan take aka ce ya rasulallah wala ta'am ko da abinci mace kar ta yi kyautansa sai da izinin mijinta sai manzon Allah ya ce zalika afdalu amwalina to ai abinci a dukiyarmu shi yafi daraja ko akwai abin da yafi daraja a dukiyar mutum fiye da abinci in ji annabi Muhammad Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di ya ce duk wanda ya samu dukiyarsa ta hanyar fashi da sata da ha'inci cin amana an baka shugabanci ka ha'inci al'umma to dukiyar nan da kake ci haramun ne sai ya ce wal khiyanatu fil wadi'a haka kuma cin amana ta wajen ajiya an baka ajiya sai ka ci amana kamar misali uban adashe ya ɗauki dukiyar jama'a ya rika juyawa yana kasuwanci wannan kasuwancin da yake yi abin da yake samu haramun ne au ariya ko ka karbi aron kayan mutum ka sarrafa shi ta fuskan da mai kayan bai baka izini ba au na hawi zalika ko makamancin haka abdurrahman ibn nasir as-sa'di Allah ya masa rahama yace wa yadkhulu fihi aidan akzuha ala wajhil muawaba hakanan haram yana shiga idan mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar musanye bi mu'awabatin muharrama ya zama musanyan wanda musulunci ya haramta irinsa kal'uqudin riba kamar hanya ta kasuwancin riba akwai waɗanda suke ɗaukan albashin ma'aikata su kai shi fixed deposit su ajiye shi a banki sai ya hayayyafa kafin wannan lokaci ma'aikatan suna cikin wahala babu albashi su sun aje wannan dukiya a wani account na musamman wanda zai rika samar musu riba sai sun samu kazamin riba sannan su ciro wannan dukiya su ba wa ma'aikata albashinsu wanda duk ya samu dukiyarsa ta wannan hanya mutumin nan yana cin haram sai ya ce wal qimar kulliha hakanan nau'in cace baki daya kowane iri hatta na hanyar wayoyin salula da ake kiransa who wants to be a millionaire dukkan wata hanya ta cace komi kankantan ta haramun ne inji Muhammad eh, Abdulrahman bin Nasir As-Sa'di daga cikin fitattun malamai na Saudiya Allah ya masa rahama kowane irin nau'i na caca idan ya zama ta wannan hanya ka samu dukiyarka to haƙiƙa dukiyarka din nan haramun ce kuma hatta gasa da ake yi ta hanyar wayan salula haramun ne ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da saba'in da bakwai fa innaha min aklil mali bil batil ya shafi cin dukiya ta hanya ta ƙarya hanyar da musulunci bai yarda da ita ba li'annahu laysa fi muqabalati iwabin mubah saboda ka samu dukiyan nan ne ba tare da ka ba da wani abu ta hanyar halal ka same ta ba yace wa yadkhulu fi zalika akhdhuha bi sababi jishin fil bai'i haka nan kuma in ka samu dukiyanka ta hanyar algush ko ya gaskiya mai kosai ta hada kosan jiya da na yau ta ki bayyana wa mutane mai mata ta hada kwantai na jiya da na yau ta sayar wa mutane in ya zama akwai rashin gaskiya a kasuwancinka to abin da ka samu a jiki haramun ne nan ma kana cin dukiya ta haram wanda Allah madaukaki ya hana kal gishi fil bai'i wa shira wal ijara haka nan ta hanya ta yan kasuwa mutum ya tabbatar da cewa kayan nan ya riga ya expire an rubuta wannan kaya zai ƙare tasirinsa zai ƙare amfaninsa zai lalace in wata kaza ya zo kai ka san da haka sannan ka sai da wannan kaya ga mutane abin da ka samu haramun ne ka'idar ita ce idan kayan da za ka sayar yana da wata illa komi kankantanta a karantarwan annabi Muhammad wajibi ne ka gaya wa mai saya illar da take jikin kaya in ya ga yana so ya saya haka amma muddin baka gaya masa ba ya saya akan ya sai abu mai kyau to wannan abu da ka samu kai kuma haramun ne hakanan ta satar fasaha ga mutane da suke buga littattafan wasu ba da izininsu ba ko ka buga kaset ɗin wani babu izininsa duk waɗannan hanyoyi haramun ne musulunci ya haramta ya ce kalgishi fil bai'i wa shira'i wal ijara wa nahawiha da makamantansu kaman dillalan gidaje a sai da gida miliyan kaza ya taho ya ce wa mai gidan ai an sai da shi dubu ɗari biyar ne abin da ya samu a kai haramun ne jama'a mu mai da hankali Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yayi kira kiran yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani har fa in ka yi imani to ka saurari abin da Allah ya faɗa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta kada a samu cuta a tsakaninku Allah ya haramta don haka waɗannan hanyoyi baki ɗayansu Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'adi yace haramun ne kuma bai tsaya haka ba yace wa dukulu zalika aidan isti'malul ujra wa aklu ujratihim ka sa mutane aiki ka ɗauki leburori kamar yadda ‘yan kwangila suke yi ka ɗebo leburori kai gwamnati abin da ka rubuta mata za ka ba mu kowane lebura naira dubu hamsin amma abin da ka ba wa leburorin nan dubu goma kowane sauran dubu arba'in ka rufe ba wanda ya sani dama sai Allah to Allah nan ko shi zai karba musu hakkinsu abin da ka ci din nan haramun ne domin hakkin mutane ne wa kadhalika akhdhuhum ujratan ala amalin lam yaqumu biwajibihi yace haka kuma in ka samu wata dukiya akan wani aikin da kai baka yi shi ba to wannan dukiyar in ka ci ka ci haramun kamar misali yan kwangila ka rubuta cewa ka yi aikin miliyan guda alhali aikin naka dubu ɗari biyar ne to dubu ɗari biyar ɗin kai ɗin nan da kai ƙarya a kansa haramun kake ci har zuwa tashin kiyama hakanan kai ma'aikaci ka karɓi albashin aiki a matsayin kayi aikin ka cikakke alhali a wata zuwan ka ofis bai wuce sau goma ba abin nan da ka samu haramun ne ka duba fatawa mu'asira shafi na 166 yace wa yadkhulu fi zalika akhdhu ujrati ala al-ibadati wal qurbat yace hatta malamai su ma suna fadawa cikin haram aikin ibada in ka karbi kuɗi a kansu nan ma ka ci haramu? ka ijarati tilawa kamar malami ci ma zaune a zo a same shi a ce malam sauke min qur'ani a biya shi kuɗi har ma a yi lada ko kuwa a yi lada da shi akan zai nemo wasu alaramomi a yi wa malamin addu'a saboda ya samu biyan bukata ita addu'a ibada ce tilawar ƙur'ani ibada ce aikin haji ibada ne aikin umra ibada ne mutukar ka kama kasuwanci ta waɗannan abubuwa abin da kake ci haramun ne a duba na ce da'ima a mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu da mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari ɗaya da tasihu du'a shafi na ɗari biyu da tis'in da biyar allati la tasihu hatta yuqsada biha wajhullah duka wata ibadan da Allah bai karba sai an yi nufin sa sai an yi nufin neman yardansa ta wajen yinta wannan ibada in ka karɓi kuɗi ta hanyar ta har aka yi tsada da kai to babu shakka abin da ka samu a wannan hanya haramun ne ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا kai hatta mabarata ba su tsira ba wanda ya kama yin bara saboda ya tara dukiya ba dan yana cikin larura ba abinda duk ya samu haramun ne mutumin da yake tafiya wajen mai kuɗi a bani zakka ba tare da ya shiga larura ba abinda ya samu haramun ne hakanan a bar wakafi wani ya bada littafai ya ce waɗannan littafai na basu ne a rabawa mutane domin Allah sai kaga wasu mutane sun ɗauki waɗannan littattafai suna sayarwa za ka ga wasu ƙur'anai suna hitowa daga Saudiya wasu mawadata ne a can ƙasar sa'udiyya suka sa aka buga waɗannan ƙur'anai saboda a raba wa jama'a sadaka fi sabilillah har ma akan buga hatimi a jikin ƙur'ani wannan wakafi ne amma sai ka samu mai sai da littafi yana sayarwa subhanallah ya za a yi ka sayar da wakafi wanda duk ya sai da abin da aka yi waƙafinsa abin da ya samu ta wannan hanya haramun ne liman laisa lahu haƙƙun minha Matuƙar waƙafin nan ba kai aka yi nufi da shi ba in ka sayar to ka ci haramun fa kullu hadha malamin yace duka waɗannan abubuwa wa nahawihi da makamantansu min aklil mali bil batili ya shafi cin dukiya ta hanyar cuta fala yahillu zalika bi wajhin min babu wata hanya da take halalta daga cikin waɗannan hanyoyi da muka ambata ta kowace fuska in ji wannan malami Allah ya kara masa rahama Muhammad bin Salih al-Uthaymin a nasa tafsiri a mujallar na biyu shafi na 363 yake cewa al-muradu bil akli da Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum بينكم bil kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta kada ku rika ci yace ba wai ci kawai ake nufi ba ana nufin kada ma ka yi amfani da dukiyar wani in ba taka bace sai da izininsa amfani ake nufi فيشمل الانتفاع بغير الأكل من الملبوسات والمفروشات والمسكونات والمركوبات kayan sawa ne shimfiɗa ne gidan haya ne abin hawa ne muddin ba naka ba ne in kai amfani da shi ba da izinin mai wannan abin ba kayi haram lakinnahu khassal akla li'annahu aqwa wujuhil intifa sai dai Allah ya ce kada ku ci la ta'kulu bai ce la tantafi'u ba yace kada ku ci saboda ci shine mafi karfin hanyoyin da mutum yake amfani ah, da wani abu a rayuwarsa amma ya shafi kayan sawa ya shafi shimfiɗa ka ga darduman wani ka ɗauka ka yi ibada a kai ko ka yi amfani da shi babu izininsa ka yi haram haka nan ka zauna a gidan mutum babu yardansa ka yi haram haka nan ka hau abin hawa na mutum babu izininsa ka yi haram duk waɗannan hanyoyi musulunci ya haramta al'imamu shaukani a nasa tafsirin fathul qadir a mujallar na farko shafi na 289 yace haza ya ummu jami'al ummati wannan aya ta game dukkan al'umma babu wanda ya tsira daga malamai zuwa ga shugabanni da talakawa mata da maza kowa ya shiga cikin wannan aya sai dai ka duba ta ina ta shafe ka ka gyara wa jami'al amwali kuma ta shafi koWani irin dukiya ya ba da misali yace ka qaba'id daini ko da bashi mutum yake bin ka kun yi alkawari ranar juma'a za ka dawo da wannan kuɗi da la'asar baka kawo kuɗin ba sai ranar asabar to kafin ma ka biya shi sai ka nemi ya yafe maka don abin da ka ci na wannan dukiya daga bayan la'asar zuwa asabar ɗin nan haramun kake ci me yasa saboda hadisi ya tabbata daga annabi muhammad manzon Allah ya faɗa hadisin yana cikin irwa'ul galil hadisi na dubu da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya annabi ya ce matsulul gani zulmun wanda ake bin sa bashi yana da halin ya biya bashin sai ya ki biya manzon Allah ya ce zalunci yake yi cuta yake yi kana da halin ka biya bashi ka ki biya to daga lokacin da ka ki biyan wannan bashin zalunci kake yi jama'a wanda yake son ya samu karbuwa a wajen Allah daga nan duniya har kiyama tilas ya kiyaye haram idan kana son ka samu tsira a duniya kuma ka samu tsira daga azabar wuta a ranar tashin kiyama wajibi ne sai ka nisanci haram wannan magana ce ta Allah a suratul anfal Allah ya ce liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'a hmm. فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب lallai ilalla tabbas Allah zai bambanta mummuna daga mai kyau a ranar tashin kiyama sai an ware na kirki a ware na banza gefe guda wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala sai Allah ya gwamutsa mummunan nan sashi da sashi a tara su a wuri guda fa hu jami'an idan Allah ya hautsuna su fa yaj'alahu fi jahannama sai ya watsa su a wutar jahannama ula'ika humul khasiruna waɗannan su suka yi hasara tilas sai an ware mai kyau daga mummuna a kiyama kafin wani ya tafi aljanna annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana hadisi ya inganta yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 4322 yana sahihu targhib hadisi na 1723 manzon Allah ya ce aksaru ma yudkhilu nara al-ajwafani al-famu wal farju a ranar kiyama in ka dubi zunubin da a dalilinsa mafi yawan mutane suke shiga wuta zunubai guda biyu ne daga sassan jikin mutum hanyoyi guda biyu ne suka fi sama masa sababin tafiya wuta manzon Allah ya ce bakinsa da kuma al'auransa in ka duba mafi yawan ‘yan wuta da za ka tambaye su me ya kai ku wuta kowa yana faɗan nasa laifi za ka samu duka dai abin bai wuce ɗayan biyun nan ba baki da kuma al'aura. su suka kai mutane wuta in ji manzon Allah ana son a ci mai kyau ko da ta hanyar haram sannan ana son a yi zina manzon Allah ya ce waɗannan abubuwa guda biyu baki da al'aura su ne mafi yawan abin da suke sa mutane a cikin wuta a ranar tashin kiyama a wata riwaya da take cikin as-sahiha hadisi na 534 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksaru khataya ibni adam fi lisanihi mafi yawan zunubin ɗan adam yana kan harshensa mafi yawan zunubi na ɗan adam yana kan harshensa don haka babu mai tsira sai wanda ya kiyaye harshe sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da ɗari biyu da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haƙaza ma baina فقميه ورجليه دخل الجنة wanda duk ya samu damar iya kiyaye abu biyu ɗin nan bakinsa ya iya tsara bakinsa ya iya tsara al'auransa manzon Allah ya ce zai shiga aljanna don duk wani laifin da zai yi na ne ya tsara bakinsa man hafaza ma baina fakmaihi wa rijlaihi wanda ya tsare tsakanin haɓansa guda biyu ya tsare leɓensa kenan kuma ya tsare abin da yake tsakanin ƙafafunsa guda biyu shine al'auransa wannan mutumin zai shiga aljanna Allah ka samu iya wannan ita ce alamar imani don Allah ku riƙe ta da kyau alamar imani tana ga mutumin da ya kiyaye harshensa kuma ya kiyaye al'aurarsa duk inda mutum ya kai ga ibada duk inda mutum ya kai ga ilimi in dai bai tsare harshensa ba kuma bai tsare al'auransa ba aikin banza ne hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 355 hadisin uh, Abu Zaidin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'min masalun nafla shi mumini misalinsa kamar gudan zuma ne in mutum yana da imani to rayuwarsa tana kama da kudan zuma in ji annabi Muhammad masalul mu'min masalun nahla misalin mumini kamar misalin rayuwar kudan zuma ne ta ina ake gane misalin annabi ya ce la ta'kulu illa tayyiban kaga kudan zuma ba ta cin wani abu sai mai kyau in ji manzon Allah kudan zuma ba ta cin wani abu sai mai kyau wala taba'u illa tayyiba kuma kudan zuma bai aje wani abu sai mai kyau bai ci sai mai kyau baya ajewa kuma sai mai kyau to haka mumini yake ka ɗauki wannan ka ɗauke shi a matsayin sikeli na auna rayuwarka shin abin da kake ci halal ne abin da kake ajewa din halal ne rayuwarka ta ɗauki wannan siffar da manzon Allah ya bayar Kaisu bin Abi Hazim da zaid bin arqam da jabir bin abdullah da nana aisha mutum hudu sahabban annabi muhammad suka ba da labari a riwaya ta aisha ta ce kana li abi bakarin gulamin yukharriju lahu kharaja sayyidina abubakar yana da wani bawa ya saka ma bawan nan wani kuɗi da zai rika kawo masa a kullum fakana abubakarin بكر لم akul حتى yas'ala سيدنا abubakar a kullum wannan bawan ya kawo masa abin da aka dora mara ya rika kawowa a kowace rana ya kawo sai ya tambaye shi ta wace hanya ka samu wannan dukiya waɗannan sahabbai suka ce fana siya lailatan walam yas'al ana nan wani dare wannan bawan na sayyiduna abubakar ya kawo masa abin da ya saba kawo masa sai sai na abubakar ya manta bai tambaye shi ta wace hanya ka samu wannan abin ba fa akala minhu abubakar sai sai na abubakar ya ci abincin bayan ya gama cin abincin fa qala gulam ya haɗe loma guda kai sai wannan yaron ya ce tadri ma haza kullum kakan tambaye ni ta wace hanya na samu abin da na kawo maka yau dai baka tambaye ni ba ko ka san wace hanya na bi na samu wannan faƙala abubakar sai abubakar ya ce na manta ne wa ma huwa ta wace hanya ka samu ƙala sai yaron ya ce takahantu li insanin fil jahiliya kafin zuwan annabi muhammad na taɓa yin ƙaryan bokanci a lokacin jahiliya na yi ƙaryan bokanci ban iya bokancin ba wa ma uhsinul kihana ban iya bokanci ba illa anni khada'atuhu yaudaran mutumin nayi na ga mutumin yana cikin matsananciyar bukata yana bukatar boka sai na wayance ni ma bokan ne ne mai dabara ya ko kawo kuɗi muka yi alkawari da shi akan zai bani falakiya ni ba mu haɗu da shi ba sai yau ɗin nan fa ni bi zalika da muka haɗu da shi sai ya ce mu ai kai da ka taɓa yi min aiki ban biya ka ba to ga kuɗin kuma ga shi yanzu ya musulunta a da kuwa ƙaryar bokanci ya ya samu wannan kuɗi ya kawo masa na abubakar abinci har abubakar ya yi loma guda yau yana musulmi aka biya shi ya kawo masa na abubakar sai ya ce fa hadha allazi akalta minhu to abin da kace nan wannan abincin faladan bokanci ne abubakar ya ce haka aka ya ce haka ne fa adkhala abubakarin yadahu fi halqihi sayyidina abubakar ya sa hannunsa a cikin makogoronsa fa ja'ala yataqayya yana ta ƙaƙalo amai sai dai ya fitar da wannan loma guda da ya ci waje alalla ta kharuju loman kuwa ya ƙi fita faƙila lahu a'a jama'a fa suka haɗu lafiya kowa yana tambaya mai ya faru ai ƙoƙari yake ya yi aman wani loma da ya yi faƙila lahu sai wasu ka ce la ta illa bil ma'i in kana son kayi aman wannan loma to sai ka sha ruwa mai yawa sannan ka sa yatsa din ka kakalo amai hmm. faja'ala yashrabu al ma'a ya dinga kwankwadan ruwa wa ya taqayyau yana kakalo amai din har tara ma biha sai da loman nan ya fado kasa hmm. <laughs> faka a kulla shay'in fi batnihi ba loman ɗaya ne ya fito ba duk abin da ya ci a wannan yinin ya fito sahabbai suna ta kallo ana mamaki an yi tagumi fa qila lahu kullu hadha min ajli lukuma to jama'a sun taru ana kallo abubakar yanzu duk wannan wahalar da ka sha tun ɗazu muna nan muna ta kallo akan loma ɗaya baka hakuri a nemi gafaran Allah kurum kaga in kai ne ka ce ai sai a yi istighfari ko Allah gafuru rahimun akan loma guda abubakar ya ce laulan takhruj illa ma'a nafsi la ya ce wallahi loman nan ɗaya da bai fita ba ya ƙi fita sai tare da raina za su fita yana fita ina mutuwa wallahi sai na mutu akan shi me yasa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama don na ji manzon Allah yana cewa la yadkhulul jannata lahmun na min as dukkan tsokan jikin ɗan adam da ya toho a dalilin cin haram ba zai shiga aljanna ba in ji annabi muhammad wa kullu lahmin nabata min as-suhuti fannaru aula bihi dukkan wata tsokan naman jikin ɗan adam da ta toho a dalilin haram to wannan wannan tsokar in ji annabi wuta ne mafi cancanta da wannan tsoka a kiyama wannan hadisi yana cikin kitabu zuhdina al-imam ahmad bin hanbal yana cikin littafin al-imam bukhari da mishkat ka duba mujallad na biyu shafi na ɗari takwas da da arba'in biyar hadisi na dubu biyu da da da ɗari bakwai saba'in biyu yana faidul qadir hadisi na dubu shida da da da ɗari biyu shida yana sahihul jami'i hadisi na dubu hudu da da ɗari biyar goma sha tara. wannan hadisi na sayyiduna abubakar yana nuna muku hadarin cin haram a rayuwar musulmi don haka malamin al'imamu bukhari da ake kiransa yahya bin ma'in yake cewa المال يذهب حله haramuhu. يوما ويبقى في غد آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي ويكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه نطق النبي كتابه عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه كذوب شعب الإيمان لتافن الإمام البيهقي حديثي ندبو بيار دري بكوي دا تمانين دا بكوي malamin al'imam bukhari yake cewa dukiyan nan da kake ta kwaɗayinta har kake neman ta koda ta hanyar haram ka fayi tunani komai dadewa za ta kare in daɗi kake so shi yasa kake neman dukiya a makance to ai dukiyar da za ta kare amma fa zunubin da ka tara na dukiyan ba zai kare ba yana nan yana jiran ka a ranar tashin kiyama laisa taqiyyu bi muttaqin li ilahihi ba a cewa mutum mai tsoron Allah dan yana kiyaye dokokin Allah hatta ya tsiba sharabuhu wa ta'amuhu sai abincinsa ya zama mai kyau abin shansa ya zama mai kyau duk ibadanka idan ya zama abincin ka bashi da kyau abin shanka ba shi da kyau ibadarka ta banza ci in ji malamin al Bukhari wa ya tsiba ma ya hawi wa yaksibu kaffuhu wajibi ne musulmi ya kyautata abin da cikinsa yake kunsa da kuma abin da tafin hannunsa yake samu wa kuna fi husnil hadisi kalamuhu maganarka ta zama tana da kyau wannan magana da na faɗa in ji malamin al’imamu Bukhari al-Bukhari yace ba magana ta bace maganar annabi ne maganar annabi ne kuma ya ɗauko ta daga wajen Allah maɗaukaki fa'alan nabi salatuhu wa salamuhu don haka tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabi Muhammad maganar Allah ne a suratul ma'ida aya ta ɗari ya ce kulla ya stawi alkhabisu wa tayyib kulla ya stawi alkhabisu wa tayyib wa law ajabaka kathratul khabith فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وانا مغانا تألا شيء الله مدوك كي يفدا سورة المائدة آية تقرية قل كغايا يا كي محمد ka gaya musu la yastawil khabithu wa tayyibu mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama ɗaya ba ba daidai bane walau a ajabaka kasratul khabithi ko da yawan mummunan ya baka sha'awa ko me yawan dukiya in dai dukiya wannan dukiya ta banza ce ba ta zama daidai da dukiya ta halal in ji Allah madaukaki in ka duba sahihu sunan ibn maja hadisi na 4205 hadisin abu zar gifari da kuma abu huraira Allah shi kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-aksaruna humul na yawmal qiyama waɗanda suka fi yawan dukiya a duniya su ne mafi kaskanci a ranar tashin kiyama magana ta annabi ce waɗanda suka fi yawan dukiya a nan duniya su ne mafi ƙasƙanta a ranar tashin kiyama. Allah ya stawi alhabisu wa tayyibu walau a ajaba ka kasratul habis fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun annabi yace illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza sai fa mai dukiyan da ya ɗauki wannan dukiyar tasa ya ringa ba da ita sadaka da kyauta yana sada zumunci yana alhairi ya bayar ta dama ya bayar ta hagu ya bayar ta gaba ya bayar ta baya yana ta alhairi da dukiyan nan har mutuwansa annabi ya ce nan ma kuma mai dukiyan ba zai samu ɗaukaka ba a kiyama sai ya cika sharaɗi guda wani sharaɗi ne annabi ya ce wa kasabuhu min tayyibin sana'ar da ya bi ya samu wannan dukiya ta zamanto sana'a ta halal in ba sana'ar halal ba ce to duk alhairin da ya yi nan na banza ne ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1766 ba a yi ma Allah dabara ya ku yan uwa bare kowannen ku ya sani hadisin da yake cikin arba'una nawawiyya asalin hadisin yana sahihu muslim hadisi na biyar hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa ba. lalle fa Allah mai kyau ne baya karban wani abu kuma sai mai kyau mu koma suratul baqara aya ta ɗari da 168 ya ayyuhan nasu kulu mai fil ardi الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba a kira masu imani su kadai ba ya ku mutane kulu min fil ardi halalan tayyiba ku ci abin da yake nan duniyan an halatta muku sharadi ya zamanto abin nan na halal ne kuma mai kyau wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi takun shaitan duk taku da ya zama na shaitan ne kar ku bi shi in ji Allah madaukaki yi kokari ka rika duba hanyar da kake samun kuɗi a koda yaushe wannan hanya ta halal ne ko ta haram in hanyar haram ce to takun shedan kake bi inna lakum aduwwun mubin lalle fa shedan makiyi ne gare ku mai bayyana kiyayyarsa hadisin abu huraira yana sahihul bukhari hadisi na 1410 sahihu muslim hadisi na 1014 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wanda ya ba da sadaka ƙanƙanin abu ka ɗauka ka bayar sadaka sai annabi ce kai ko da abin girmansa bai wuce da dabino ba in dai ka ɗauki wata dukiya ka bayar sadaka to sharaɗin ta min kasbin tayyibin ya zama toma, ta hanyar halal ka samu dukiyan kafin annabi ya ci gaba da magana sai ya kawo alitirab ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba kada ku manta ya ku musulmai Allah baya karban wani aiki sai fa mai kyau komi ƙanƙantan abin da ka bayar sadaka sai annabi ya ce fa inna Allah ya taqabbalu ha bi yaminihi Allah yana karban wannan sadakan da ka bayar da damansa hannunsa na dama Allah ba shi da hannun hagu amma saboda a nuna darajar sadakan da ka bayar tunda dai ta hanyar halal ka samu abin kuma har ka iya bayarwa to Allah ya daraja aikin da kai ya karɓa da hannun dama sai aka kira hannun da cewa na dama annabi ya ce thumma yurabbiha ba a batta a matsayin ka ba da kankanin sadaka ba ba dai ka ba da sadakan dabino ɗaya ba yau to Allah bai batta haka ba thumma yurabbiha li sahibihi Allah zai ringa kiwon wannan sadakan kama yurabbi ahadukum falwahu annabi ya ce kamar yanda ɗayanku yake kiwon dabba ka lura da yadda ake kiwon dabba akuya tana karama ana kiwonta har ta girma ko har ta haihu har a samu garke to abin da Allah zai yi da sadakan da ka bayar kenan kai ka ba da sadakan dabino ɗaya kana tunanin ai iya abin da ka bayar kenan kankani ko hmm. annabi ya ce a a wajen Allah abin ba kankani bane Allah yana ta kiwon sadakan naka girma yake kamar yadda kuke renon dabba manzon Allah ya ce hatta ta kuna mislul jabal har sai wannan sadakan da ka bayar wanda girmansa bai wuce dabino ba an wayi gari girmansa ya kai girman dutse hatta yi wafa uh, lahu biha yawmal qiyama a ranar tashin kiyama ana baka ladan ayyukan da kai sai a kawo tilin lada a zuba a gabanka ka ce wannan kuma fa sai Allah ya ce ka manta sadakan dabino ka ce dabino kawai na bayar Allah ya ce yayi maka kiwo ya maka aiki aiki wa hiya a'zamu min uhud manzon Allah yace sai ga sadakan da ka bayar ladanta yafi girman dutsen uhudu ga wanda ya taɓa zuwa madina kun ga abin da Allah yake faɗa kenan qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith komai yawan mumuna bai kai mai kyau ba kai da ka bada sadakan dabino ɗaya da shike ta hanyar da ka sami wannan dabino halal ne Allah ya yi tare nan wannan dabino sai da ya kai girman dutsen Uhudu wancan kuwa ya ba da sadaka mai yawa amma kuma sana'arsa ta haramun ce da aka tashi a kiyama bai samu lada da ya kai girman fuffuken sauro ba shin a cikin kuwaye wanda ya fi daraja a ranar tashin kiyama al bukhari ya kawo wannan hadisi da ya kawo hadisin sai ya ƙara da ayar da take suratul baqara aya ta 276 inda Allah yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat riba wa yurbi sadaqat hmm. wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim yamhaqullahu riba Allah yana shafi albarkan riba riba da kuke gani ba ta da albarka a wajen Allah jama'a mu nisance ta wa yurbi sadaqat kuma Allah yana renon sadakoki sadakokin da kuke bayarwa Allah yana renon su kamar yadda kuke renon dabbobi inji annabi Muhammad to haka Allah yake renon sadakoki al-Imam bukhari bayan ya kawo wancan hadisi ya kuma ƙara da wannan aya ta suratul baqara dan ya tabbatar maka cewa lallai fa maganan nan ta samu aya da kuma hadisi wanda duk ya bada sadaka to Allah yana renon sadakansa sadakan na ta girma har dai Allah ya mayar masa ladan wannan sadaka a ranar tashin kiyama sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin asil kuma fa shi Allah baya son dukkan wani mai butulci mai yawan zunubi ya zamanto kai mai butulci ne baka gode ma rahamar Allah kullum buri burinka ka tara dukiya ta kowace hanya al-afim wanda bai tsoron zunubi neman hanyar haram yake ya shiga a zamanin yanzu akwai wanda sana'ar suke nan yan 419 yan damfara su nema suke wanda ma zai zo su cuce shi ah, Allah ya ce to duk mutumin da ya zama mai butulci ne mai yawan buri mara gode wa ni'imar Allah da rahamarsa wanda baya tsoron zunubi wannan mutumin Allah baya son shi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai Allah ya ƙara da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu bayan ka yi imani fa dole sai ka yi aiki mai kyau kafin imanin ka yayi tasiri imani baya tasiri sai an hada shi da aiki don haka in aka ce allazina amanu sai a ce wa amilus salihati ba wai allazina amanu shikenan suka zauna ba innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka ingantattu wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah wa atu zakata kuma suka bayar da zaka lahum ajruhum inda rabbihim za su samu ladan aikin su yana nan ajiye a wajen ubangijinsu a ranar tashin kiyama wala khawfun alaihim babu wani tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin cikin makomar da za su taras ba Allah ka samu dauki wannan siffa don haka duk wanda ya yi imani kuma ya yi aikin kwarai ya tsaye da sallah ya bayar da zakka to babu shakka zai samu ladansa a wajen Allah ibn hajar al-asqalani da yake sharhan wancan hadisi a cikin fathul bari yace qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya ce Allah baya karban sadakan da aka bayar daga dukiyan haram me yasa al-imam al-qurtubi ya bada amsa ya ce wa inna ma la yaqbalu Allahu sadaqata bil haram abin da yasa Allah ba zai karbi sadaka da aka bayar daga dukiyan haram ba li'annahu ghayru mamlukin lil mutasaddiqi saboda ba mallakan mutumin bane ba halaliyar ka bace sadaka ana son ka bayar ne daga halaliyar ka dukiyar ko ka same ta ne ta hanyar haram ashe ba halaliyar ka bace ba mallakar ka bace don haka baka da lada asali ma wa huwa mamnu'un min at tasarruf fihi an haramta maka ka sarrafa wannan dukiya domin ba taka bace haramun ne Allah ya haramta ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta Allah ya haramta kai kuma kai cuta ka samu dukiyan don haka asali dukiyar ma an haramta maka sarrafa ta ya kamata ka rabu da dukiyar wal mutasaddiqu bihi mutasarrifun fihi idan ku har ka bada sadaka kana sarrafa ta kenan ko an haramta maka sarrafa dukiyan baki ɗaya tunda ba taka bace dukiyar haram ba mallakar ka bace haramun ne ka sarrafa ta to don me ka sarrafa ta in ka bayar da ita sadaka ka sarrafa ta falau qubila minhu sai al-imam al-qurtubi yace to da za a karbi sadakan da aka bayar ta hanyar haram lazima an يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه wahidin وهو محال da za a samu tufka da warwara kenan a karantarwar annabi Muhammad da za a ce in mutum ya samu dukiya ta hanyar haram ya bayar da ita sadaka zai samu lada kenan an samu tufka da warwara a karantarwar annabi Muhammad sai ce wa huwa mahalun wannan ko impossible ne abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa a ce an samu tufka da warwara a cikin maganar manzon Allah ba. Ta ya za a yi a ce an haramta abu sannan kuma a ƙarshe an halatta shi ba zai yiwu ba. Don haka abin da tushensa ya zama haram to komai girmansa da kuma yawan rassansa haramun ne ba zai taɓa zama halal ba. Komai komai yawansa kuma komai girmansa. In ka duba sha'abul iman shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi hadisi na 3477 hadisin abu huraira yake cewa man jama'a malan haraman wanda ya tara dukiya ta hanyar haram ثم تصدق bihi sannan ya ba da wannan dukiya a matsayin sadaka lam yakun fihi ajrun ba samun lada wa kana isruhu alaihi laifinsa dai yana nan a kansa sai ya nemi gafaran Allah kuma ya mai da dukiyan nan in mallakar wani ce ya bashi abinsa jama'a ba a yi ma Allah dabara kada ka yi tammanin za ka yi ma Allah dabara don akwai masu ganin haka allah da ya halicce ka wai shi kake tunanin za ka yi masa dabara bari ka bi yanke ai akwai yanke da za a bi a samu dukiyan ta hanyar haram sannan daga baya a nemi gafaran Allah to kafin ma ka yi tunanin ya kamata ka sani wanda ya halicci kwakwalwar ta kafa ne Allah kafin ma ka yi tunanin tuni Allah ya san mazaunin kwakwalwarka Allah ne za ka yi masa dabara bari ka tara dukiya ta hanyar haram sannan ka biyan ke ka samu gafaransa idan ka samu wannan tunani a zuciyarka to ka tabbata halakarka ta ƙara ƙaruwa domin rauni na imaninka ya daɗa ƙaruwa raunin imani shi ke sa mutum ya yi tunanin zai yi wa Allah dabara يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث والطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله واعلموا أن الله غني حميد باين تني الله مدوكك يا هرم تامك لو كان دوكيا ko samunta تتهنير هرم يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani wannan magana tana suratul bakara aya ta 267 magana ta Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani bayan kun samu dukiya ta hanyar halal an fi min tayyibati ma kasabtum in sadakan za ku bayar to ku tabbata kun ba da sadaka ta kyawawan sana'ar da kuka yi kuka samu wannan dukiya ah, tuni Allah ya faɗa mana ya mana umarni in sadakan za mu yi to mu bayar ta hanyar sana'a da muka samu dukiya sana'a ta halal Allah ya faɗi haka kai kuwa ka saba wannan ka'ida sana'ar da ka bi ka samu wannan dukiya ba halal bace ta ya za a yi ko Allah ya karba wanda ya riga ya maka ka'ida anfiqu min tayyibati ba kasabtum in za ku bada sadaka ku bada sadakan nan daga kyawawan abin da kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa wato na shuke-shuke wala tayammamul khabisa bi akhiri sannan kada ku rika kokarin ba da sadaka daga mummuna na dukiyarku wanda ku ba za ku karba ba da za a baku in za ka ba da sadaka ko da dukiyar da ka samu wannan eh, ka tara hanyar da ka samu wannan dukiya ta halal ne to sadakan da za ka bayar ka ba da shi mai kima sadaka mai kyau ka ba da sadakan nan mai kima yanda za ka wadata wanda ka bashi zai zama abu mai amfani gare shi domin akwai wanda yana so ya ba da sadakan amma kuma yana da mugunta don haka za ku shekara talatin yana baka zakka amma zakkan da zai baka naira dubu ɗaya ne ban ce ya yi laifi ba to amma dubu ɗaya yaushe zai wadata shi me zai hana in za ka ba da sadaka ko zakka ka wadata mutum bai saba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in za ka ba da sadaka ka bayar da shi daga dukiyarka mai kyau yadda mutumin nan zai wadata babu mamaki shi ma lokacin da ka bashi ya samu jari mai ƙarfi baɗi in Allah ya kai mu dare shi ma ya zan cikin masu fidda zaka kaga wadata sun karu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to in za ku ba da sadaka kada ku bayar da mummuna wanda walastum bi inda ku za a ba ku irin wannan sadakan ba za ku karɓa ba illa an tugmidu fihi face ko nunsa ido abinda duk ka san in an maka ba za ka ji daɗi ba to kai karka ma wani wa'lamu anna Allah ganiyun hamid kuma ku sani fa lalle Allah mawadaci ne ko ba ku bashi sadaka ba ba ku ba da zakka ba Allah madaukaki ba zai talauce ba tuni Allah mawadaci ne hamidun kuma Allah abin godiya ne ko da ba ku gode masa ba don haka jama'a dukiya ta haram ba a gadon ta a karantarwar musulunci a fahimtar malaman sunna baki ɗaya sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Da za a taho raba gado, e aka zo rabon gado, aka samu karta, karta yana da kyau? Ko aka samu kaset na waka, kaset ɗin waka yana da kyau? Ko aka samu hotunan batsa tara su ake a kona ba a bama wani ba a gadon haram ya ko yan uwa wannan fahimta ta malaman sunna ne baki ɗayansu abinda duk ya zamanto haram ne ba a gadonsa haka kuma wannan mutumin da zai tara dukiyansa ta hanyar fashi da makami su ‘ya'yansa sun san cewa ubansu dan fashi ne to in ya mutu ba su gadon wannan dukiya muddin an san dukiya an tara ta ne ta hanyar haram ba a gadonta da duba fatawar lajinatin da'ima a mujallar da goma sha shida shafi na ɗari hudu da sittin da tara sannan in aka ba da kyautanta muddin ka tabbatar wannan mutumin kwace ya yi to bai kamata ka karɓa ba amma ana iya karɓa domin hidimar addini abinda ake nufi shine shi ɓarawo yana iya ɗaukan dukiyansa in yana so ya tuba ya mayar ma duka wani mutumin da ya tabbata ya saci dukiyansa kuma ba ka'ida ba ne sai ya gaya mar ah, in ji malamai suka ce idan Allah ya nufi ɓarawo da tuba ya gane kuransa ya nemi gafaran Allah to sai ya zauna ya yi tunani ya kwace dukiyar wane da wane to ya dinga mayar musu kuma ba zai zo ya gaya musu cewa na saci dukiyarka ba ne zai mayar masa ta kowace fuska in dai dukiyar nan ta koma hannunsa in ma ya mayar masa da sunan sadaka ko ya mayar masa da sunan kyauta ko ya je ya aje hanyar da zai tsinta malamai suka ce dukiyar nan dai ta koma mallakar wannan mutumin shi Allah ya san zuciyar barawon don haka Allah zai gafarta masa idan ko ba a san wanda eh, mai dukiyar ba ko kuwa ba a san adadin dukiyar ba mutum yana iya ɗaukan ta hidimar addini ka duba almajmu littafin al-Imam nawawi a mujallar na tara shafi na ɗari uku da talatin da fatawa na ibn Usaimin a mujallar na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da hudu ana iya ɗaukan wannan dukiya a yi ta hidimar addini da ita malaman sunna sun ce daidai ne mutumin da ya tara dukiyansa ta hanyar haram yana so ya nemi gafaran Allah ya kawo dukiyan nan ya bayar don a yi hidimar masallaci ko a gina makaranta daidai ne a karɓa a yi hidimar addini da ita amma kai da kasancewa wannan dukiya ba tashi bace kwace yayi ba daidai bane ka karbi kyautansa don haka malamai suka tabbatar da cewa ita wannan dukiya ba ta taɓa zama halal ga shi wannan mutumin don kuwa bai same ta ta hanyar halal ba a cikin shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi har yanzu hadisi na 5771 zaid bin aslam ya kawo labarin sayyidina umar shi ma irin wancan kissa da ta auku ga sayyidina abubakar ya auku gare shi shariba umaru labanan fa'ajabahu wata rana sayyidina umar wani mutum ya bashi madara da ya sha madaran ya ji daɗin madaran har dai ya yi sha'awa sai ya yi tambaya faƙala lillazi sakahu ya tambayi wanda ya bashi wannan madara min aina laka haza laban ta ina ka samu wannan fa akhbarahu annahu warada ala ma'in sai ya bashi labarin cewa ai ya tafi wani rafi ne shi wannan mutumin yace yana cikin tafiya ne ya isa wani rafi fa'iza min na'ami sadaka sai ya taras da akwai dabbobin zakka an tara su masu kiwo suna kiwo sun kai su bakin ruwa za su sha ruwa wa hum yasquna waɗannan masu kiwon dabbobin da aka tara na zakka sun tafi su ba ma dabbobin ruwa a bakin rahishi kuma ya iso fa halabu li min albaniha sai ya ce to waɗannan mutane su ne suka san min madaran waɗannan dabbobi na zakka suka bani fahamaltuhu fi siƙa'i sai na saka madaran nan a cikin wato maɗauki na ya sa shi a cikin salkansa wa huwa haza ya ce to wannan madara da ka sha madaran dai asalinsa daga dabbobin zakka ne wanda aka bawa wasu mutane suna kiwo na tare suka bani kyauta Umar ya ce wato wannan madara daga dabbobin zakka aka samu ya ce kwarai kuwa sai Umar ya ce shine ka bani na sha ka gaya min ba fa adkhala Umar yadahu sayyidina Umar ya sa hannunsa a cikin bakinsa ya dinga kakalo amai fastaka sai da ya amayar da duka madaran nan baki daya me yasa saboda idan aka ce wannan dukiya an tara ta don hidimar masallaci to ku shugabanni masu kulawa da masallaci haramun ne ku yi amfani da wannan dukiya dukiyan nan ta hidimar masallaci ne ba taku ba wannan mota an saye ta ne saboda hidima na masallaci to kada a samu kai shugaba motan nan ta kai ma cefa ne gida in aka yi haka an saba ka'idar waƙafun in ji malaman sunna don haka waɗannan dabbobi dabbobi ne na zaka madaran da aka tatse bai kamata a ce masu kiwonta sun kama sha ba don ba hakkinsu ba ne akwai hakkin da aka tsara za a rika ba su ah, sayyiduna umar ya tambaya ne saboda jin daɗin madaran amma babu kyau ka tambayi musulmi ta ina ya samu dukiyansa in ji malamai sai dai idan alama ta bayyana gare ka hadisi ya tabbata yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 627 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum ala akhihi muslim idan ɗayanku ya shigo gidan ɗan uwansa musulmi fa at'amahu min ta'amihi ya bashi abincinsa ya ci ya kawo mar abinci fal ya akul to ya ci wannan abincin kawai wala yas'alhu anhu kada ya tambayi wannan mai gida ta ina ka samu wannan abinci in ji manzon Allah wato duk sa'ilin da musulmi ya ziyarci dan uwansa sai ya kawo abinci ya bashi manzon Allah ya ce to ka ci wannan abincin kada ka yi tambaya ta ina ka samu wa in saqahu min sharabihi idan ya baka wani abin sha ka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal yashrib min sharabihi to ya sha abin shan da aka bashi wala yasalhu anhu kada ya tambayi wannan mai gidan ta ina ya samu bai kamata musulmi ya yi zargi ga dan uwansa musulmi ba bai kamata ka yi tuhuma ga musulmi ba shi sayyidina Umar sha'awan madaran ya sa har yayi tambaya sannan kuma asiri ya bayyana har ya gane cewa ta hanyar haram aka samu wannan madara bai kamata ka yi tambaya ba sai in alama ta bayyana gare ka Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da yake sharha akan wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha a mujallar na biyu shafi na 204 yace wa zahiru anna al-hadith mahmulun ala man galaba ala dhannihi anna al-akh al-muslim maluhu halalun kai idan zatonka ya karfafa akan cewa wannan mutumin musulmi dan uwanka dukiyarsa ta halal ne to bai kamata kana tambayansa ba in ya baka kyauta ko ya baka sadaka ka ce ta ina ka samu wannan ya saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yattaqil muharramati ka tabbata shi wannan musulmin da ya baka kyauta yana kiyaye haram a hanyoyin sana'arsa duka babu haram a zahiri to bai kamata ka tono ne ba ne na Allah ne wa illa yace to amma idan akwai shubuha mutumin sana'arsa ta haram ce ko kuwa kaga wata alama da take nuna cewa wannan mutumin bai kulawa da addini Ah, jaza daidai ne ka tambaye shi wani ta ina ka samu wannan dukiya kafin ka ci har ma albani yake cewa bal wajaba su'al akwai hali da yake kaiwa wajibi ma ka tambaya kama huwa sha'anu ba'dil muslimin al mustawtinin fi biladil kufur yace kamar yadda ake samun wasu musulmai da suke zama a kasashen arna ah, mutum ne zaka same shi a kasan arna kana tafiya misali ah, ka dauka da kasar ma da muke ciki Najeriya duk sa'ilin da ka kama hanya za ka yi tafiya da wuya ka je inda za ka inda dogon tafiya za ka yi ba tare da kaga wasu sun tsaya a gefen hanya in ma da gada suna rike da gada gada kun gane sun yi farautar gada ko zomo suna rike da ita ga direbobi wanda yake bukata ya tsaya ya tsaya saya to a irin wannan yanayi a ƙasanmu ɗin da muke cuɗanye da arna kana tafiya sai ka ga ga wani ya kama zomo ya yi farautar zomo yana rike da zomon nan a gefen hanya kai ko kana sha'awa ka ci naman zomo saboda ka yi gudu ko sai ka tsaya idan ka tsaya muhammad nasiruddin albani ya ce to kafin ka sayi wannan naman na zomo sai ka tambaye shi ta ina ya same shi saboda farauta dai babi guda ne a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ka'idojinta ko mutumin kuwa yana iya zama musulmi yana kuma iya zama kafiri don haka a irin wannan yanayi wajibi ne ma ka yi tambaya kada sha'awan bushmeat ya ɗebe ka ka rika sayan naman da kake gani a gefen titi ba tare da bincike ba ah, yake cewa masalan kana iya tambaya a katilun amzabihun shin wannan zomon kashe shi aka yi ko yankawa ta nan za ka gane eh, kashewa ko yankawa shi kafiri bai iya bambanta su ko da kashewa da yankawa duk ɗaya ne in ya buge dabban ta faɗi dai ya kashe ko in wuka aka saka ma dabban ma ta dai mutu don haka idan akwai shubuha daidai ne ka yi tambaya ta wace hanya ka samu wannan dabba amma matukar mutum musulmi ne ah, babu wani a ah, wata alama da take nuna mutumin nan sana'arsa ta haramce ya baka abinci manzon Allah ya hana ka tambaye shi hanyar da ka samu ko ya baka kyauta ko ya baka sadaka babu kyau ka ce ta wace hanya ka samu wannan dukiya kafin ka karbi kyautansa Allah shi ya bar wa kansa sanin sirri na bawa Allah shi samu gane mm. don haka su malaman farko himmar su jama'ar musulmi ita ce halal sun fi ba da muhimmanci akan sana'a fiye da ibada mu yanzu mun fi lura da ibada akan sana'a mutum ko da sana'arsa haram ce idan yana kwana yana sallah sai a ce ai wani mutumin kirki ne a zamanin yanzu ko to a zamanin farko ba haka nan suke ba su sun fi ba da himma a kan hanyar da kake samun abinci fiye da ibadarka ka duba abul iman eh, littafin al'imamul bai haƙi ah, hadisi na 5772 ya kawo labarin cewa inna rabi'a bin husayn shayya a sahiban lahu wata rana akwai wani malami ana kiransa arrabi min husain yana cikin malaman farko tabi'i ne Allah ya ji kansa wani mutum ya bakunce shi bayan ya raka wannan mutumin faqala lahu indal wada lokacin da aka zo rabuwa su malaman sunna in ka ziyarce su kafin su rabu sukan yi ma wasiya ko da shi shike ba sharadi bane sukan yi maka wasiya wacce ta dace da rayuwarka faƙala sai wannan mutumin ya ce ausi ne gafarta malam ka yi min wasiya kafin mu rubu saboda arrabi'u bin husayn fitaccen malami ne a tarihin musulunci yarhamukallah yace kamin wasiya fa qala lahu sai yace ka an ta'amala salihan wa ta'kula ba wasiyar da nake maka ya kai bawan Allah ka yi ƙoƙari duk ayyukan ka su zama masu kyau ingantattu daidai da karantarwar annabi Muhammad wasiyata ta biyu gare ka ka yi ƙoƙari kada ka yarda a samu kaci wani abu face abin nan daga halal ne ka same shi wannan ita ce wasiyata gare ka abu huraira yake cewa li an yaj'ala ahadakum fi fihi turaban khairul lahu min an yaj'ala fihi ma haram Allah mutum ya ɗebi ƙasa ya zuba a bakinsa ya zama shine abincinsa ya fi masa a ce ya saka haram ko da sau ɗaya ne a bakinsa wanda Abu hurairar sahabin Annabi Muhammad ne ba shi kaɗai ya faɗi wannan magana ba malaman farko da yawa tabi'ai sun faɗi irin wannan magana sun ce cin ƙasa ya fi cin haram inda mutum ya gane a kan ka ci haram gwanda ka ci ƙasa ko da za ta kashe ka akwai Ibrahim bin Adham akwai Sulaimanul Khawas akwai Ali bin Fudail akwai Abu Muawiya aswad da Yusuf bin Asiyab da Wahab bin da kuma Dawud ta'i waɗannan duka tabi'ai ne malaman farko Allah ya ji kansu shi mumini yana daidai da yadda Allah ya siffanta a suratul a'raf aya ta 58 yake cewa والبلد الطيب يخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله مدعوك كيتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كسامي كوتنا هتدت سرون تدير دم أبنججنتا واتو إذن أبنججنتا Ah, wallazi khabusa ƙasa mara kyau la ya kharuju illa nakida babu abin da ke fita daga jikin ta face tsiro mara kyau ah, ta nan kuna iya gane bambancin mutane mutumin kirki to komai yake fita jikinsa ana samun halal ne mutumin banza ko shine ake samun haram na fita daga jikinsa Allah shi kare mu kazalika nusarrifu ayati haka nan muke sarrafa ayoyi liqaumin yashkuruna ga mutane da suke godiya ga ni'imar Allah za mu ƙara aya guda kuma <clears throat> آية تقبى gaba مداكة يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تعطوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله مدوكي الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة larabawa suna maka tambaya game da hikimar wata larabawa suna da tambayoyi da yawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi iri-iri ya kai muhammad me hikimar wata ne wai inda komai akwai hikima Allah bai halittar abu haka nan babu hikima meye hikimar tsayuwan wata da wata eh, yake tsayawa shin akwai hikima a jiki ko babu kul sai Allah ya ce to ka ba su amsa hiya mawaqitu nasi wata akwai hikima Allah ya halicce ta ba ya halicci wata ne saboda ya zamanto miƙaci ga mutane abinda ake cewa miƙaci ɗaukan lissafi abin lissafi ga mutane ashe watan nan halittanta wata rahama ce ga mutane Allah ya halicci wata yana tsai da ita ta kama kwana 29 ko ta yi 30 kafin ta bace. saboda rahama ga mutane mu ringa aiki da wata muna lissafi muna amfani da wata mu yi lissafin idda idan iddan nan na mutuwa ne a ce wata hudu da kwana goma inda babu wata lissafin zai yi wuya idan sakin aure ne haka hakanan idan bashi za ka karɓa zan biya bayan wata kaza kaga ashe akwai hikima ta wajen halittar wata ɗin Allah ya ce ka ba su amsa da wannan ai an halicci wata ne saboda ta zama rahama ga mutane su rika amfani da wata ta wajen lissafin su wal hajj da kuma aikin haji ah, kuna ganewa ga lokacin da ake fara aikin haji ga lokacin da ake karewa to sannan tambayar da suka yi akan hikimar wata to sai Allah kuma ya goya musu da shi Allah idan kai mai tambaya to sai ya maka gyara kuma akai zai baka amsa da gyara da ƙari sai ka ce to ga wata al'ada da kuke yi bari a muku gyara a kanta larabawa suna da wata al'ada ahlul jahiliya min safihim ya'tuna al-buyuta min zuhuriha idza ahramu bi hajjin aw bi umratin illa quraish al'adar larabawa larabawa suna da kabilu daban-daban daga cikinsu akwai ƙureshawa ƙabilar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. ƙureshawa su ne suke kulawa da garin Makka da kuma wuraren ibada na aikin haji. To su ne kaɗai ba su da wannan al'ada, in ban da dukkan wata ƙabila ta larabawa idan suka shiga harami na aikin haji, to sukan ce nahnu haramna la yumkin an nadkhula buyutana buyutana min abwabiha ba daidai bane mu shiga gidajen mu ta gaba ba ƙureshe ne kaɗai in ya yi haramin aikin haji yana da iko ya shiga gidansa ta ƙofa amma dukkan wata ƙabila wacce ba ƙureshawa ba in mutum ya fito daga cikinta ya yi haramin aikin haji ba zai shiga gidansa ta ƙofa ba me yasa saboda wani abu zai raba tsakaninsa da sama ƙyauren ƙofa zai raba tsakaninka da sama to haramun ne ah, sai dai labudda an ati min zuhuri sai su ce dole sai dai mu koma mu shiga gida ta baya muddin sun shiga harami na aikin haji in mutum wata bukata ta kawo shi gida ba zai shiga gidansa ta kofa ba sai ya zaga ta katanga sai ya tsallaka katanga saboda kada a samu wani abu da zai raba tsakanin shi da sama wai idan wani abu ya raba tsakanin shi da sama to kenan aikin sa ya ɓaci fakanu ya tasallaquna albuyuta alal jidran min al mutum sai ya koma bayan gidansa ya haura ta katanga kafin ya shiga gida saboda ya shiga harami wa ya kiduna anna zalika birr sai suna ganin yin haka ai kirki ne ya kamata a yi ai biyayya ne ya shafi aikin haji to da suka yi tambaya game da hikimar halittan wata Allah ya ba su amsa sai ya ce musu to ga wata gyara da za a muku in kun shiga harami ba kwa shiga gidajen ku ta kofa sai ku zagaya ta bayan gida ku haura katanga mutum da gidansa ya haura katanga har ya faɗi ya ji ciwo wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba biyayya bane ga Allah ku koma ta bayan gida kuna haura katanga kuna shiga wanda kun yi haka ba ku yi ma Allah biyayya ba to me kuma biyayya a gurin walakinnal birra mani ittaqa biyayya ga Allah tana ga wanda ya kiyaye dokan Allah ba wanda yake ketare katanga ta bayan gidansa ba wannan ai shirme ne sai Allah ya ce to wa'tul buyuta min abwabiha daga yanzu in za ku shiga gida ku rika shigowa gida ta ƙofofinsu wattaqullaha kuma ku kiyaye Allah la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira wato kiyaye Allah shine biyayyar da Allah yake so ba wai tsallaka katanga a shiga gida ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin gyara al'adun larabawa kamar yadda kasan kowace al'ada akan same ta da miyagun al'adu har yanzu akan samu mutanenmu da ire-iren waɗannan al'adu a ce ma ba a shara da daddare a ce maka ba a tsayawa a kofa akwai wani aljani da zai buge ka yana tsayawa a dokin kofa duk waɗannan ƙarya ne a ce maka ba a daka da daddare ko ba a faɗa a garin nan hmm? to kuna da sauran aiki za mu tsaya haka Allahu akbar alhamdulillah don Allah kamar ku ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi to malam a game da sabon Allah da kayi magana a kwanan a shekaran jiya kamar ranar lahadi idan kiristoci za su je coci to sai mai goyin ya ɗauke su ya kai su cocin shi ma wannan sabon Allah ne yana tambaya akan mai goyin a okada ya ɗauki kirista ya kai shi coci haramun ne ah, dawa atu fatawa mu'asira a mujallar na uku shafi na 336 fatawa lajina a mujallar na 14 shafi na 474 a sharhul mumti mujallar na 4 shafi na 320 ba mai a caɓa kawai ba haɗɗan ɗan tagzi ya ɗauki kafiri ya kai shi gurin buki ya tabbatar gurin buki za a je kuma wurin bukin nan na kafurci ne to yana da kamisho wanda ake rubuta masa shi ma ya bada gudunmawarsa ta wajen raya shaidanci alhamdulillah sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce na ji suna cewa ba a itikafi sai a masallatai guda uku na makka da na madina da kuma baitul maqdis to wasu kuma suna cewa ana iya yin kowane masallaci na juma'a shin wani ne daidai a cikin magana babu shakka hadisi ya inganta daga annabi cewa ba a yin i'tikafi sai a masallaci uku yanda ya faɗa hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2786 amma mafi yawan malamai tunda kowane hadisi ka gani ya bi kan malamai da yawa shekara 1400 kafin a kawo kanka malamai sun yi fahimta da dama a kanta mafi yawan malamai suna ganin ana iya yin itikafi har a wani masallacin ka duba sahihu fiqh sunna ya kawo wannan magana a mujallar nabi shafi na 151 mafi yawan malamai suna ganin daidai ne a yi itikafi a wani masallaci amma babu shakka hadisi ya tabbata ya inganta daga manzon Allah abinda za mu lura da shi shine ba kowace matsala ce aka samu ittifaqi a tsakanin malaman sunna ba fahimta takan saba wani malamin fahimtarsa ta bashi kaza wani malamin fahimtarsa ta saba wannan bai kamata ya zama hujja na samun saɓani a tsakaninmu ba kai da ka rike wannan hujja ka riƙe ne saboda ƙaunar manzon Allah wanda ya rike wancan hujja ya rike ne saboda ƙaunar manzon Allah idan kowa ya yi bisa adalci bisa gaskiya ana fatan Allah zai bashi rabu a kiyama hmm. a ijtihadi ne amma matukar hujja ta tabbata gare ka mafi karfi to sai ka dauke ta hmm. ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ita ce don Allah ala ina son karin bayani game da yin burosh wato na baki da makilin a lokacin da mutum ke da azumi a bakinsa mafi dacewa shine kada a yi amfani da toothpaste a yi buroshi da rana sai dai da daddare mafi dacewa saboda ya zo a cikin littafan malamai da yawa kamar kitabu da'awa ah, na ibn bas a mujallar na biyu shafi na 168 da fatawa mu'asira shafi na 49 da eh, tambayoyin Muhammad bin Salih al-Usaimin da sahihu fiqh sunna a juz'i na biyu shafi na 151 rashin amfani da makilin da rana shi yafi dacewa wannan hujja ta fi ƙarfi domin annabi ya hana mai alwala ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hananta tsanantawa wajen eh, mai azumi kai idan yana alwala kada ya tsananta wajen shekan ruwa me yasa aka hana saboda kada ruwa ya wuce masa ko to ka lura da yadda brush yake in mutum yana goge bakinsa brush din nan yana harba ah, wato ruwan yana zuwa makogoransa kaga ya zama tamfar an take wancan tsawatar da manzon Allah ya yi kenan hmm. rashin amfani da shi shi dacewa na ci tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam mutum ne yake yin sallah a wurin da ya kamata ya bayyana karatun sallah din sai ya manta ya yi shi a sirce shi bai tuna ba sai inda ya zo kuma zai asirce sai tuna to yaya bayanin sallar take idan ya gama shin zai zai mata wani abu ne ko ku tare dai bayyana karatu a wajen boyewa da kuma boye karatu a wajen bayyanawa dukkan su ba wajibi bane kuma fahimta mafi inganci ita ce dan mutum ya bar sunna a sallah babu sujudin sahawi a kansa ka duba al-mughni a mujallar na biyu shafi na 249 don haka sallarsa daidai ne ah, akwai masu cewa babu laifi dan yayi sujudi sahawi ya yi sujuda ta kabli amma mafi inganci shine kada ma ya sujudar kabli din saboda sunna ya bai ci gaba tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah ce tambaya ta ita ce shin ya kamata mutum ya karanta tahiyya a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma sai ya kai wajen assalamu alannabi. nabi yana tambaya akan shin wanne ya fi dacewa assalamu alaika ayyuhan nabi ko eh, ko kuma assalamu alan nabi eh, abin nan wanne ne ya fi dacewa a yi to hadisi ya tabbatar da assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu sannan kuma an samu sahabbai da suke cewa bayan rasuwar manzon Allah ah, sun koma suna ba su cewa assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai assalamu alan nabi wannan ah, ijtihadi nasu ijtihadi ne nasu in ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na bakwai shafi na goma sun ba da hujjar cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a daina da zai hada bayan mutuwa ta ku daina yin tahiya haka in na mutu ku koma yin assalamu ala nabi ba assalamu alaika ba tunda manzon Allah bai hana ba har ya mutu wanda ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai saba maka'ida ka'ida ba wanda ya ce asalamu ala nabi ya yi koyi da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi daidai kamar bayanin da na gabatar ne saɓanin fahimta ne na malaman sunna don wani ya ɗauki wata fahimta ba a cewa ya yi laifi ah, in ka duba irshadu salikin shafi na 129 ana cewa kamata ya yi mutum ya ce asalamu ala nabi da manzon Allah ya bar duniya idan ka yi haka babu shakka ya yi daidai saboda sahabin annabi ne ya yi idan kuwa ka ci gaba da yi yadda ya zo a hadisi assalamu alaika ayyuhan nabi babu laifi nan ma saboda sahabbai sun yi aiki da wannan muna fatan Allah madaukaki ya mana dacewa da sunnar manzon sa ci gaba tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam kana lafiya ga wanda ba zai iya yin azumi ba don wasu dalilai na shari'a an da ce idan ba zai iya bai ciyar da miskini to malam wane ne miskini kuma yaya ake ciyar da miskinin talaka shine miskini ko da yin goku ba talaka kowa ya san talaka yanda ake ciyar da shi za a bashi mudun nabi daya kuma da zai hada abinci ya dafa ya bashi a dafe ya yi daidai mu duba almugni a mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da tara talaka shine almiskin wanda bai da abinci kowa ya san talaka ba sai ka bi kana tambayar mutane kai kana da abincin wuni yau sannan ka bashi ba na'am an za ta shi, assalamu alaikum